This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu dai ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirma na wannan daren ranar Juma'a biyar ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa ɗazun nan aka gano aka kuma kwanci wani bam da aka ɗana a Maiduguri tun kafin ma ya tashi. sun ce wai sun janye karfin bom din ne koya ne ta sai na ji kara da ya yi kara da karfi yanzu hakan ma ya bani ciwon kai za kuma ku ji rahoton ziyarar gane makai da kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya da kuma bankin duniya suka kai jihar bauchi kuma kamar kowane daren ranar juma'a yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni in an samu yanzu kan a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yau juma'a dubun dubatan 'yan kasar siriya ne suka gudu daga gidajensu a yankin aleppo sun doshi kasar turkiya daidai lokacin da rasha ta zafafa hare-haren da take kaiwa da jiragen yaƙi arewacin kasar kan 'yan tawaye wanda suke kokarin hambar gwamnatin shugaba bashar al-assad wata kungiyar agaji mai suna gidauniyar tallafi ta turkiya ta ce yan gudun hijira dubu hamsin ne suka isa kan iyakar siriya da turkiyya ko da shike hukumomin kasar da ke ankara sun rufe tsallakin kuma babu tabbas ko akwai waɗanda za a kyale su shiga turkiyar kungiyar ta ce za ta kafa tantuna a cikin siriya kusa da kan iyakar a zaman wani sansani na wucin gadi turkiya wacce tuni ta karbi fiye da 'yan gudun hijiriya miliyan biyar eh, tun bayan da yakin basasa ya barke a siriya kusan shekaru biyar da suka wuce ta ce wasu dubban 'yan gudun hijiran sun nufi kan iyakarta a somaliya kungiyar nan ta masu tsoron ra'ayin addini ko masu gurɓatacciyar aƙida wato alshabab ta kama garin da ake kira marka da ke kudanci an ji mazauna garin suna cewa mayakan sun kama iko da garin ne bayan da dakarun kiyaye zaman lafiya na tarayyar afirka suka janye wani mazaunin garin ya ce mayakan sa kan dauke da makamai sun makala tutar su a caji ofis ɗin 'yan sanda da ke garin da kuma headquarter harkokin mulki fadawar wannan gari marka zuwa hannun 'yan tawayen ta zo ne kwana guda bayan da sojoji da 'yan sandan kasar da aka girki a garin mai tazarar kilomita 70 daga kudancin birnin magadishu babban birnin kasar suka janye kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au ba ta ce uffan ba kan wannan lamari zuwa yanzu a halin da ake ciki kuma a mali ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ya ce dakarun majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasar sun kwato sansanin 'yan sanda da ke tumbuktu da wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka kwace da safiyar yau juma'a kakakin ofishin oliba salgado ya ce an daina faɗan da aka gwabza a sansanin yanzu jami'an tsaro suna bi ta cikin wurin domin su tabbatar da cewa babu nakiyoyi kusan wata uku bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin paris kuma bayan makonni na muhawara da zanga-zanga wakilan majalisar dokokin faransa yau juma'a sun fara nazari kan wata dokar da za ta karfafa tsaro da suka hada da batun kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar batu da ya janyo zazzafar tankiya tsakanin 'yan kasar ta faransa ranar laraba ta makon gobe ne ake sa ran wakilan majalisar dokokin kasan za su fara kada ƙuri'a kan wasu sauye-sauyen idan har suka amince sannan ne majalisar dattijan kasar kuma za ta fara muhawara kan wannan doka amma babu tabbas kan makomarta. bangarori biyu ne na sauye-sauyen da suka janyo cece kuce sun hada da saka dokar ta ɓaci cikin tsarin mulkin ƙasar da kuma janye zama ɗan ƙasa ga duk wadda aka samu da laifin ta'addanci ko ya barazana ga zaman lafiyar ƙasar a halin da ake ci kuma pakistan tana zama mai masaukin baki a shawarwarin sulhu tsakanin ƙungiyar taliban da gwamnatin afghanistan zaman da jakadun amurka da china za su halarta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugabannin ɗariƙar katolika papa roma francis da shugaban coci na ɗariƙar orthodox a rasha babban fada kiral za su gana makon gobe a ƙasar cuba kamar yadda majami'un duka biyu suka bayyana yau dinnan jama'a ganawar da za su yi ranar 12 ga watan nan ita ce irin ta farko tsakanin shugabannin majami'un biyu kuma duka ɗariƙun biyu sun ce ganawar wacce za ta shiga tarihi za ta taimaka wajen warware mummunan rashin jituwa sama da shekaru dubu ɗaya tsakanin ɗariƙun addinin na kirista a gabashi da kuma yammacin turai papa roma francis wanda ɗan argentina ne zai kai ziyara ƙasar mexico daga ranar 12 zuwa 18 ga watan nan amma zai yada zango a cuba inda zai gana da babban fadan na rasha a babbar tashar jiragen sama na cuba fada Kirill yana ziyarar aiki ne a cuba ziyararsa ta farko a latin amurka tun bayan da ya zama babban fada a rasha labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda kuka ji ɗazun nan da rana aka gano tare kuma da kwanci wani bam da wasu ko wani mugu ko wasu miyagu suka ɗana a birnin maiduguri aka wato kuma a wurin ne dai allah ya sa dai ba a samu mace-mace ba kamar yadda da abin ya faru zai wakana ga dai wakilinmu haruna dauda da cikakken rahoton an dai gano wannan bom din ne kusa da wasu shaguna inda mutane ke hada-hada inda daga bisani jami'an tsaro suka kori duk waɗanda ke wurin aka kuma kunce wannan bom din ba tare da ya taba kowa ba aje wannan bom din da ya zuma jama'a da dama da mamaki ganin cewa wannan wuri a tsakiyar birnin Maiduguri yake kuma kewaye yake da jama'a aka kuma kasa gano wanda ya zai aje wannan bom din da kuma lokacin da aka aje na dai zai ci wannan yanki inda ake kira circular road junction da kuma na ganewa idanu na jami'an tsaro sun killace wannan wuri suka kuma mu kora mutanen da ke wannan haraba don warware wannan bam din kama da yadda na gane ma na yadda abin yake kamar haka yanzu aka ina tsaya nan inda aka fi sani kan titin da ake kira Sakura Road Junction da ke tsakiyar birnin Maiduguri inda kuma aka samu wani bom ake zaton cewa bom din ne aka kuma tada wannan bom din mun zo nan da tun misalin karfe daya da rabi inda aka tattare wannan hanyoyin da ke bi ta wannan saboda gurin abin da kakai ya komo abin da muka gani a wurin shine jami'an tsaro ne da hada da na sanda da na soja na kuma wato jami'an sa kai na civilian JTF kenan su ne suke aikin kare hanyar nan dan saboda abin da kakai ya komo bayan an dai warware nan bom din ne dai daga mutane na ta nuna al'ajabin su game da irin wannan sa'a da aka yi na rashin wannan tashin bom a wannan wuri ga ma dai abin da wasu suka shaida min yadda suka ji wannan abin sun zo dai sun ce mana cewa dai kowa su bar wannan wurin to su wa kenan su sojoji da su civil defense wai kuma wai sun kawo anti-bomb squad so ni dai ina cikin shago na dai sun ce wai sun janye karfin bomb din ne koya ne dai sai na ji kara da yayi kara da karfi yanzu hakan ma ya bani ciwon kai kamar a ina ne ta kamimi aka aje bomb din eh a wancan gefen wurin wurin wata mai abinci a can a daidai gaba da ita wai to wai wani soja ne ya zo siyan abinci ne koya ne to sai ya gani sai ya ce ma mutane da cewa wannan fa bom ne kowa ya bar wurin so sai ya aje benci a wurin ya nuna notice da cewa wannan shine inda bom in take so kar kowa su je wannan wurin ka taba jin kara irin wannan na bom haka kai tunda kake gaskiya a rayuwa ta ban taba jin irin wannan bom ba ban taba gani ba kamar na yau abun ya ban mamaki ga ta nan kankanta amma gaskiya karanta ta wuce wannan karamin abin da na gani gaskiya barka da aiki malam barka ne ya kuwa ga wannan bomb din ne eh gaskiya kamar da wasa wasa na ni sai da je gani da ido na wani abu kamar green haka har da number a jiki ce na ce na ga har da pin to kafin nan kawai cikin mintuna sai muka ga yan doka sun zo sun watsar da mutane haka abin da ya faru ba wanda ya san wanda ya zo ajiye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ni dai tsaro na allah sarki kan tsoro na lamin fahimta. Gaya musu marigayi shata a kuma gaida Haruna. Bari mu kaɗa jihar Bauchi inda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai da Bankin Duniya suka kai ziyarar gane kai don sanin irin gudunmawar da za su yi ma wannan jiha ta arewa masu gabashin ƙasar wadda ita ma ta ɗanɗana raɗaɗin Boko Haram. Abdulhab Muhammad gare ka. Alhaji Wakil Adamu daga ofishin mataimakin shugaban Najeriya shine ya jagoranci wakilan tawagar a ziyarar ga abin da ya ce wannan tawagar ita ce tawagar a majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai da kuma bankin duniya saboda ganin ƙoƙarin da suka yi da gwamnatin tarayya da jihohin nan suke yi ta kawo ɗauki don ta taimaka a samu ginin ƙasa da ginin tattalin saboda mutanen ta koma gurin sinada na zaman lafiya da aka san mu da shi insha Allah. tsodin zuwa mu Bauchi shine Buba Musa Shehu, shugaban 'yan gudun hijira a shehar Arewa maso gabas, yana daga cikin tawagar ya bayyana aniyarsu na ganin sun koma gidajen nasu. Mu fatan mu dai Allah ya samu koma gidajen mu a cikin lafiya. Ko da shike tsaro din bai zamanto tabbas ba amma mu mun fi so mu koma gidajen mu domin zama inda ya da muke zama din yana damun mu sosai. But insecurity din sai ke hana mu tafiya gida. shi ma mataimakin shugaban kwamitin ba da agajin gaggawa da kuma shawo kan annoba a majalisar wakilai alhaji ali isa jesi ya ce ana goyon bayan komawar mutanen garuruwan nasu muddin an samar da muhimman abubuwa ba komawa gidan shine kawai ba mu muna goyon baya jama'a su koma gidajensu amma yawanci idan akwai gidajen kenan yawanci gidaje an kona an ta da gari gaba daya za ka mai da mutum baka gina mashi gida ka sanya yaya gidan yake kuma ka providing police station babu wani abun nan kamin a mai da su a tabbatar wa'innan kayan suna nan shine na farko a tabbatar an yi kokari an sama masu wurare su jami'an tsaro sun koma kamin nan al'umma su koma kwamishinan yada labarai na jihar bauchi alhaji baba madugu ya buƙaci ganin an taimaka wa mutanen da suke zaman gudun hijira kuma ita jihar bauchi tana fama da su 'yan gudun hijira tun shekarar 2004 ita wannan jiha tana samun nauyin ɗaukan waɗannan mutane muna da sha'awa a ce sun duba yadda za a tallafa wa waɗanda suka dawo dinnan. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida na musamman yanzu kuma za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa zaɓin kanku amma kafin nan ga sahabu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga kwara. Wake kan layi a kwara? Ina magana da jami'i da labari Isa daga kwara Najeriya. To muna sauraron ka. abin da nake so in yi tsokaci a kai. Mm. Wato dangane da kungiyar izala akan tsoma baki take yi akan hidimar da ya faru a tsakanin 'yan shi'a abinda muke son a bayyana ra'ayi a kai shine abinda bai shafi addini ba saboda kasan yanayin al'amarin sai a hankali bari mu je mu bauchi wake kan layi a bauchi assalamu alaikum shafin amurka mai magana biyu mai kaji ke rebi jihar bauchi da kuma cikin nigeria. muna sauraron ka ina so naiba shugaban kasa jiran muhammadu buhari da mm. harkokin da yake mana a najeriya ina jawo hankali 'yan najeriya don allah ba shi goyon baya da bisa dari ba zagi da za a ko bakar magana ga masa ba mm. game da zaman lafiya da ke kawo mana arewa maso gabar da kuma najeriya gaba daya mm. ubangiji allah ta wata alakara zaman lafiya a najeriya da ɗaukaka a najeriya gaba daya mai magana kabi mai kaji sai na da sakataren kungiyar san ka na gaban hukumar kirji assalamu alaikum da amurka to mun gode da wannan gudunmawa ta kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take bari mu je mu gwandu bari mu je mu gwandu wake kan layi a gwandu abdullahi ne da gwandu lokacin zama to haji abdullahi muna jin ka to da alamar dai layinka ya katse To masu sauraron mu kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take don bayyana ra'ayin da zai kawo ci gaba da kuma fayyace mutane halin da ake ciki kan batutuwa daban-daban. Bari mu je mu Gombe. Wake kalla a Gomben Shehu? Hello? Wake kalla a Gombe? Kana magana ne da Kalem Yakubu daga jihar Gombe. To Malam Kalem muna jin ka. So ni kira na dai shi ne kullum yana neman ku bara samun ubangijin Allah ya tabbata da fata alheri. To mun gode Malam Caleb. To jama'a muna bari mu kaɗa katsinan duk kowa ke kallon ya katsina. A katsina kuna magana da sanin mai jiga wanda aka sanya sani sanin kamasho a dogon tanki ba tsari. To sanin kamasho gare ka. Na'am. A ra'ayina kamar game da dangana magana kamar da waɗannan masu ƙarin kuɗin biredi. Eh. Da suka ƙarin kuɗin biredi a Najeriya. Eh. Suka yi kuma yajin aiki. To ai ba yajin ba su kamar su yajin aiki ba talakawa masu cin biredi su ne kamar su yajin aiki. Lalle fa. To, yawa saboda in muka je sai muka ga ya tsada mm. dole mu haƙura da shi <laughs> lallai kan wannan shine ainihin yajin aiki mai aiki to bari mu kada jihar koko mu je mu kebi wake kan layi a kebi hello manir jega to malam manir muna jinka to ina kira da yan wana yan najeriya gawa da suke wa gonakin jiran buhari to su ji tsoron allah cin nasara da gonakin buhari ke yi mm. to bai kamata a ce ɗan najeriya na gogawa suna ganin wannan abu kawai sai ai an yi abu kaza an yi abu kaza to su ko sani ba idan mutum yawa allah mutunci ba hmm. to hakika shi ne zai dawo mai dam da ba allah ya taimake mu ya sa janar buhari ya kama kasan nan ba to hakika da abin da zai biyo baya to sai dai Allah ya zai tsawaka suna kira da yan uwana yan Najeriya ba wani korafi ga su da ina kawai dai a yi addu'a hmm. a taimaka ma wannan gwamnatin da addu'a duk wani wanda ke son ganin dagon kasa da bin nan gwamnatin da Allah shi yi mana magani ne taimaka ma janar Buhari. Na gode je da Najeriya. Ah, Hajji Manir, Hajji amma kana son kuma a bada shi shugaban kasa shawarar da za ta taimaka mashi? Eh, to amma ai a bada shawara ai ba illa bane amma kushe abin a tsora ganin wasu abubuwa waɗanda an mara mutum shi ɗora maganganu waɗanda an mara marasa kyau. Wannan haka ne Hajji Manir, ramu kaɗa Bauchi. Wake kallaye a Bauchi? Umar na kai gangai azare a jihar Bauchi. To muna jin kaɗan azare. yau wani ra'ayina a game da shugaban kasa Buhari ba. Hmm. Mu dai talakawa Najeriya ba wacin hanci ne kawai dame ba akwai dan aljihu. Fama hmm. da ake da rashin kuɗi ko ina ya buwaye jama'a saboda haka ya duba talakawan da suka zaɓe shi. Haka. Shi ne kawai ra'ayina. To daga Bauchi bari mu matsa jaskwata yamma da Bauchi. Wake kan layi. Wa alaikum salam. Ana magana da Abdullahi dan zaki ne da Kajos. To dan zaki amma kar ka taba mu muna jinka. To gaskiya an gwamnati ta baba wara Allah saka mata da alheri. Hmm. Dan mu abin da ya mana a duniya ba abin da za mu ce sai dai Allah saka da alheri. To me ya muku? ai abubuwan ba su da iyaka iko Allah dan abun alherin da muke gani a Najeriya alhamdulillah kuma ubangijin Allah saya a ci gaba da haka har iyaka amu to mun gode da wannan addu'a da ka yi ma shugaban ƙasa saboda Allah ya taimake shi talakawa su ƙara samun abubuwan more rayuwa da tsaro bari mu kaɗa funtuwa wake kala ya funtuwa jihar katsina usman manuka da kanan mai rodo tudduwa to shugaba muna jin ka to a yau ni dai kiran da zan yi shine na shugaban kasar najeriya muhammad buhari hmm. akan wannan matsala ta masu yajin aikin masu yajin sai da da eh. ake fama da shi ganin irin yadda fulawa ta hau da ma waɗansu abubuwa na more rayuwa hmm. ya kamata su duba waɗannan bukatun al'umma ganin gaskiya abu ne da ana ɗan samun cutuwa muna fatan gwamnati za ta dan dage domin kawo ƙarshen dukkanin waɗannan wahalhalu da ake ciki musamman da talauci da rashin aikin yi da dai waɗannan tashin abubuwa da ake fama da su. To mun gode na funtuwa bari mu kaɗa Maiduguri wake kan layi. Hello. Muna jin ka. Ni ne Modu Mustapha daga Maiduguri wanda aka ji sani da Bafarawa. To Bafarawa amma na Maiduguri muna jin ka. To mu a gwamnatin Buhari babu abin da muka gani illa talauci da kuma sadan kayayyakin masarufi da muke gani kawai abin da muka gani kenan ba abin da muka gani a gwamnatin Najeriya. Oh, oh. Baka ga ana ta tsaftace wurare ba ta bangaren cin hanci da rashawa da sauran ayyuka? Mun gani kudaden da ake karba babu abin da aka babu abin da aka yi mana da kudaden da aka karba din. To ai sai an tara kudin ake aiki ko? kuma kuma mu yan Maiduguri ya yi mana alkawarin cewa za mu ga canji in ya zama shugaban kasa za mu ga canji a wata uku har wasu 'yan maiduguri sun ce suna kan gani to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu kada jamhuriyar Nijar. na Nijar. wa alaikum salam barka da yau barka da kuna laya aiki Lafiya lau muna sauraron ka. Ai, Adamu mai kamiya ne da masallacin marabu kaso Abgana Zango. Uh, sunanka da kyau muna jinka mai kamiya. Eh, eh, don saboda ina son magana ne bisa ga siyasan mu ta Niger. To, muna jinka. Mm, gaskiya abin da to layin na Nijar ya katse bari mu kada Kaduna garin gwamna wa kan layi. To, Malam Ibrahim Kalmasi kana magana da Akarami daga Sheikh aukar Goma Market Kaduna. To, Malam Akarami, gare ka. To, ni zan yi kira ne jan hankali musamman ga gwamnatin jihar Kaduna shi wanda Nasiru Erfa yake jagoranta. na ganin cewa jihar gaskiya tana bukatar hanyoyi kamar suke faɗa kusan kowane lokaci hmm. lokacin nan jihar kamar ta ce da idan ruwan sama ya sauki za a samu hanyoyi saboda hanya hmm. kura ma da goslo zai yi a garin kaduna kuma gashi gaskiya har ruwa kusan sauka da haka muna kira gashi na so yar fa'i da Allah ya taimaka ya kara kwasa da hanyoyin nan tunda sun ce da su da wani ma da zai dawo a ce Allah misali zai gane gidansa ba zai sha wannan gane gida ba to da aka muna son da maka aiki ga farko ko ina musamman hanyoyin ne da kuma kibiyoyin shan ruwa da kuma irin da asutoci haka dai kanana to mun gode a karami da wannan shawara da ka bada mai girma gwamna bari mu kada yobe wake yi a yobe baban sadiq ne daga jihar yobe baban sadiq gare ka yawwa kaman irin mutanen mu da suke talakawa mu suke zagin shugaban kasar muhammadu buhari mm. a'a to layinka ya ya katse bari mu amma dai bari mu matsa kusa da kai damaturu wake kan layi a damaturu alhaji adu yaro gashina ne daga damaturu to muna jin ka to ni dai a magana ta gaskiya na son na da rabi akan wani mutum da ya ce wai mutanen da dogoro su ba su komai ba a mulkin buhari babu shakka mu na yobe ma ba za mu ce ba komai ba kana shi saboda mun ga da muna bacci da ido yanzu da bacci da ido biyu muke bacci ba abin da za mu ce jarar mamadu buhari da buratai da su sauran kokashe kai da Allah saka musu da alkhairi. Hmm. To da fatan kowa ya ji da ke wannan shiya ta arewa musu gabashin Najeriya. To bari mu kaɗa daura. Assalamu alaikum ka almasi kana magana da muhammadu Mubarak bakin otel El Ali birnin da magaram daga nan zangon daura. A ah, to lale marhaban muna jinka. babu shakka muna tun da Allah wadai dangane da shugaban mu na Nijar Muhammadu Yusufu na yin kamfen sama da watanni uku lokacin da 'yan adawa ba su fara kamfen ba ya amfani da ƙarfin mulkinsa yake yin kamfen sai a kwanan nan aka bai damar 'yan siyasa mu na Nijar su fito su kamfen alhali sama da wata uku yana kamfen wannan zalunci ne kuma ya nuna wa baka ganin baka ganin yana bayyana mu mutane ne baka ganin yana bayyana yana bayyana mu mutane ne abubuwan da yayi sabanin cewa da suke yi watakila bai wani abu ba don haka nan kamar wallahi ka wallahi ka almasi mu talaka Nijar ne Muhammad Yusuf babu abin da ya mana gabaki ɗaya to mun gode da ra'ayin kamar mu kaɗa kebi na'am ah. Alo? Muna jin ka na kebi. Alo? Muna jin ka, muna ah, jin ka. Daga ne, daga ne, daga tare ne. To muna jin ka da sada ka tsana ko muna jin ka? Ah, ni daga tare ne, ni zan ina ina magana daga tare ne. To muna jin ka. Chadi. Daga ah, Chadi ko? Ina da ina da ra'ayi na haɗe da gwamnatin Muhammad Yusuf a Nijar wato wajen yankin na safari. Eh. Kamfe wancan wanda ya yi kwana biyu yana zuwa ƙauyen mu yana kwana a can amma yanzu mu mun shirya makaman mu duka gaba ɗaya mun har aje na wadda gwamnati. To mun gode da ka musamman kai da ka kira daga Chadi. Uh, wannan gaskiya abin farin ciki ne mun samu kiraye-kiraye daga kasashe daban-daban to mun gode wa kowannen ku dangane da gudunmowar da ya bayar. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tana mai yin Allah dare da harin ta'addancin da 'yan Boko Haram suka kai kan wani gari a yankin arewa maso gabashin Najeriya a daren 29 da asubahin 30 ga watan Janairu. 'Yan ta'adda sun tayar da mai a kasuwa suka kai farmaki kan gidaje da suka yi ta cinna ma wuta a garin Dolori da ke kusa da Maiduguri. 'Yan Boko Haram sun cinna wuta a gidaje har ɗari uku suka ƙona mutanen da ke cikinsu kurmus har da yara ƙanana hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta ce mutane har 65 aka hallaka sannan wasu 136 kuma suka ji launuka boko haram wadda ta ayyana biyayya ga ƙungiyar daesh a watan maris na bara ta shafa shekaru da yawa tana kai hare-hare a arewacin najeriya rahotannin kafofin labarai sun nuna cewa tawayen boko haram ya kashe mutane dubu ashirin ya kuma kori mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku daga gidajensu a cikin shekarun shidda da suka shige boko haram tana ci gaba da kai hare-hare a kan mutane da basu yo basu gani ba ciki har da yara ƙanana wannan ƙungiyar ta'addanci ta sha nuna cewa ran adama ba komai bane a gare ta amurka na miƙa ta'aziyarta ga iyalan mutane na baya-bayan nan da 'yan boko haram suka hallaka amurka za ta ci gaba da tallafa waɗanda tashin hankalin boko haram ya shafa ta hanyar ayyukan jin kai da ake gudanarwa a yanzu tare da wasu ayyukan tallafi a saboda barazanar da ake fuskanta daga boko haram a watan oktoba na shekarar 2015 shugaba barack obama ya sanar da cewa amurka za ta tura sojoji 300 tare da jiragen saman leƙen asiri marasa matuƙa zuwa kamaru domin ƙarfafa yunkurin da ƙasashen afirka ta yamma ke yi na murƙushe wannan ƙungiya an ɗora masojojin na amurka alhakin gudanar da ayyukan leƙen asiri a kowane lungu na wannan yankin a cikin wata sanarwa da ya bayar ranar biyu ga watan fabrairu kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce har yanzu amurka tana nan daram kan ƙudurinta na goyon bayan tallafawa najeriya da makwabta kuma ƙawayenta na yankin tafkin chadi wajen yaƙar ta'addanci wannan shine sharhi murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wanda kuma ya maido da sahabu imam aliyu zai gabatar da labaran duniya amma a takaice yau juma'a dubin dubatan yan kasar siriya suka gudu daga gidajensu a yankin aleppo sun doshi turkiya daidai lokacin da rasha ta zafafa hare-hare da take kaiwa da jiragen yaƙi a arewacin kasar kan yan tawaye da suke ƙoƙarin hambare gwamnatin shugaba bashar al-assad a kasar somalia kungiyar nan ta masu ra'ayin addini ko kuma masu a aƙida da ake kira alshabab ta kama gari da ake kira marka da ke kudanci an ji mazauna garin suna cewa mayakan sun kama iko a garin ne bayan da dakarun kiyaye zaman lafiya na tarayyar afirka suka janye daga wannan gari. kusan wata uku bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin paris kuma bayan makonni da muhawara da zanga-zanga a can faransa wakilan majalisar dokokin kasar yau juma'a sun fara nazari kan wata doka da za ta karfafa tsaro da suka hada da batun kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar batu da ya janyo zazzafar a tsakanin al'ummar kasar To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sahabu Imamu Aliyu Hon da ya taya ni gabatarwa da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.